Nadia ta girgiza kai, Nu ta ce, amma ya dai, ba ga wani bidiyo da ya yawo ba na wata yarinya da aka ɗauka da Ondis. Nadia ta yi shiru, Na ta ce, wani bidiyo kuma na wata yarinya babu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. da kashi na ashirin da uku. Nadiya ta zaro ido ta ce wai da gaske wace yarinyar? Nu ta ce irenin wayan da ta fita yanzu ita ce a wannan bidiyon fa wallahi. Buɗe baki Nadiya ta ce, wai da gaske kike? Nu ta ce wallahi ita ce. Ba ni da bidiyon da na nuna miki su sa jida da nan ne suke da shi a waya. Nadiya da tsabar mamaki ya kama ta ta karfin halin cewa kuma gidansu je ya zauna a Kano. Nu ta ce eh mana a yarinya a Maryam Abacha American University take. Nadiya ta sauke ajiyar zuciya ta ce to Allah ya kiyaye. Nu ta ce amma gaskiya yarinyar ta bata wayanta har kai na ya fara fara ciwo wallahi shi yasa bana son magana da yawa amma wannan yar ƙauyen ta sa ni magana nan ta ci gaba da ba Nadiya labarin da suke bata cikin nutsuwa irin ta manyan yara gaba ɗaya Nadiya ta kasa samun sakewa Nadiya ta tsaya mata a rai sosai abinda ta mata ran nan da suka haɗu gidan Anta Maryam ya faɗo mata a rai ita kuma a ran nan bata ɗau abin a komai ba sai yanzu kwakwalwar ta ya dinga tunatar da ita cewa wanda suka haɗu a mal ɗin nan ce a Kano fa da keji mamaki da fargaba ya tuka ta ta ya za a iyayenta su bari ya tuwo da ita tun daga can har zuwa nan sannan a ce bai taɓa ce mata tare suka dawo ba fara shi yau su uku? Na da ke ta magana ta lura gaba ɗaya hankalin Nadiya baya wajen ta kai hannu fuskarta tana ɗan yawo da hannun. Da sauri Nadiya ta buɗe ta. Nur ta ce me yake faruwa ne me kike tunani? Nadiya bata ce komai ba amma kana ganin ta kasan ta yi nisa a cikin tunani. Nur ta kama wani da ta ce gaya min mana me ya faru? Lokaci ɗaya Nadiya ta jawa ya kawo idonta don saurin kuka gare ta. Tana ƙoƙarin ganin bata fashe da kuka ba ta ce amma bai taɓa gaya min cewa tare suka dawo daga Kano ba. Nur ta zaro ido ta ce dan Allah to me abin damuwa a nan bayan dan kin san auren ki zai yi. kuma nan da kwana uku ma za a kai kuɗin auren ku da shi kuma ba za a sa ya wuce sati biyar ba to me abin damuwa a nan yarinyar da ta yawo a social media da ina wayas a jikinta ke sai ka ce baki san halin keji ba ba abin da ya haɗa su da yarinyar banda gidansu da ya zauna dan ni tunda ta dawo gidan nan ma ko magana bana ganin yana mata ke ma kin san ai ba kilas ɗinsa ba ce Nadiya ta sauke ajiyar zuciya bata dai ce komai ba tana share idonta nu ta ce ki kwantar da hankalin ki mana wannan bata kai ta sa ki damuwa ba har ki zub da hawayenki a banza me zai yi da ita da akwai wani abu a tsakaninsu ma ai ba zai fara kawo ta gidan nan ba kuma saboda mugun abin da ta yi shi yasa ma ba a son zaman ta a hostess shi yasa na nata suka roƙe ta zauna a nan din shi yasa ma kika ganta a nan Nadiya dai ta gida kai kawai Nur ta ci gaba da yi mata hirar da take mata har karfe biyar kari na zaune inda yake a cikin harabar gidan yana danna waya so yake mai da Nadiya gida kafin ya je inda yake so wayarsa da ke ya fara ringi ya dinga kallon namban wanda ke kiransa ya dai daure ya daga waya. daga karshe ya kai kunne bayan sun gaisa Faru ya ce dama wani aiki ne ya shigo da ni Abuja yau to kuma gobe da safe insha Allah zan koma Kaduna shine nake so in ji wani waje kuke a Abuja? Kale ya sauke idonsa ƙasa ya ce, "Oke, masha Allah, gobe za ka zo kenan?" Kale ya ce, "No, na gama abin da nake yi yanzu. Gobe da sassafe nake son tafiya." Kale da ya rasa abin da zai ce ma Faruk. Faruk ya ce, "Hello?" Kale ya ce, "Eh, ina jin ka. Zan tura maka adres din yanzu." Faruk ya ce, "To, ina jiran ka." Daga haka ya katse wayar. Daga nesa ya dinga kallon Nadiya ta iso inda yake ta ɗauke kai ta ce zan tafi gida. Ganin yadda fuskar ta ya canja ya ce Nadi me yake faruwa ne? Are you okay? Ta ce masa komai ya miƙe yana kallon Lokaci ɗaya waye ya cika idanta. Da damuwa ya ce gaya min mana me faru cikin rawar murya ta ce babu komai amma ba ce min kai kai kaɗai ka dawo Abuja ba ya ce shi to menene tsakanina da wacce na dawo da ita me yasa kike sa wa kanki damuwa Nadi karatu fa ta zo yi a garin nan kuma iyayenta suka roki alfarmar ta zauna a gidan nan bayan nan babu wani abu tsakanina da ita ki dara ni ta goge idan ta ce naji to zan koma gida ya ce no wannan ba halinki bane amma ta miki wani abu ne Nadiya ta ce kawai shigowa ta ta arare mu ta fita babu sallama balle gaisuwa Khalil yayi shiru dai can ya ce to shikenan Nadiya ta taba baki dai bata ce komai ba. Khalil ya kalli wayarsa da ke ringin da sauri. Ganin Faruk ne ya daga ya ce ina tura maka ne. Faruk ya ce okay daga haka ya katse wayar. Kalle ni ki koma ciki yanzu. Ina da wani bako kuma yanzu yanzu idan ya tafi sai mu je ki sha ice cream sannan in maida ki gida. Murmushi kawai ce ta juya ta fara tafiya. Murmushin kawai yake son ya ga tayi komai ya wuce kenan. Ya sauke ajiyar zuci. ya shiga message din shi yana tura ma yaya Faruk address din gida. Yaya Faruk bayan yayi fakin daidai inda Khalil ya ce masa ya jira sa. Yana kallon sojojin da ke kusa da wajen amma nesa da shi. Ya dinga bin area din da kallo. Gaba Mutanen unguwan ko ina sojoji ne, kuma bai san me zai ce ya kawo shi nan ba idan suka karaso. Can nesa ya hango Khalil na tawowa ta inda sojojin suka tsaya, sai ka ce barikin sojoji. Sojoji uku suka karaso har inda yake suna masa alamar ya sauko fuskar su a murtuke babu rahama. fari ya kashe motar sa ya sauko ya gaishe su, maimakon su amsa suka tambaye sa wajen waye zo kuma tsayuwar me yake yi anan. Faruk ya karfin halin nuna kalin da ke tawowa, ya ce wajen sa ya zo kuma shi yake jira. Da sauri kalin ya fita wajen sojojin ganin sojojin da suka tsare Faruk. Ya daga ma sauran sojojin da ke wajen a zaune hannu yana haifi gun Faruk. Sojojin da ke gaban Faruk na ganin su suka juya suka koma inda suke. kalin na murmushi ya ce ya haƙuri na barka tsaye barka da isowa yan labai. Faruk ya sai kallon sa yake yi da tsabar mamaki. Can da ya ce ina ne nan din kalin kalin ya zaga ɗaya ɓangaren motar amma bai ba su amsa ba ya ce mu ƙarasa can cikin yan labai ba a tsayawa a nan. Faruk ya shiga motar sannan mamaki ne shimfiɗa a fuskarsa. kalin ya ce mu je can gaba. Da wani yaron mamaki Faruk ya masa wani kallo ya ce mu je ina. Ta wajen wa'insan sojojin da ke tsaye ya ga kalil na nuna masa wai sufi. Ba tare da kalil ya kalle sai ba ce gaba za zami kuma hanya ce ai. Faru ya ce ta gaban sojojin zamu bi kake nufi? Khalil ya ce ba komai fa na ce maka hanyar kowa da kowa ne. Bayan wasu 'yan sakanni Faruk dai ya da motar yana tukawa a hankali. Ya sojojin sun ɗaga masa karfen da ya rufe layi. Ya wuce ciki amma har yanzu yana tukawa a hankali. Bayan sun shiga Faruk na kallon Khalil ya ce wai ina ne nan din Khalil? Khalil na nuna masa gaba ya ce can gaba za mu karasa ba nisa sosai. Ya ci gaba da tuki a hankali. Yana ta bi a hankali saboda security da ke wurin. Ga su fuskar su babu rahama duk a murtuke. Faruk da yana ta dirabin yana ƙara kallon wajen anguwa. Bayan tafiyar 'yan mintuna Khalil ya nuna masa get. ya ce bakin get ɗin can za ka yi hon. Faruk ya juya yana kallon Khalil. Khalil bai da ya kalle sa bai danna hon din da kansa. Sojojin wajen suka taso zuwa gun motar. Tuni Khalil ya soke glass ganin sa suka koma aka buɗe get ɗin. Sai da Khalil ya ce mu shiga yalla bai sannan Faruk ya ja motar zuwa ciki. Khalil ya nuna masa inda zai yi parking. Kai kana ganin Faruk ka san abu ya gama ɗaure masa kai kuma yana cikin rudani. Khalil ya sauka daga motar ya zaga yana kallon Faruk. Faruk ya sauko daga motar shi ma yana kallon sa amma ya kasa cewa komai. Khalil na dan murmushi ya ce ya kwana kwana da yawa yallaɓai. Hankali Faruk ya ce no ka gaya min gaya min dan Allah ina ne nan ka gaya min asalin wane ne kai. Kale ya sauke sa ƙasa ya ce ba ni da zaɓi ne Faruk shi yasa na gaya maka haka. amma nan shine asalin gidan mu kuma nan ne family house mu. kuma shi namiji ai baya tutiya da gidan ubansa shi yasa ma na boye muku kale bai jira abin da Faruk zai ce ba ya rike hannunsa ya ce mu shiga ciki daga haka suka bar wajen Faruk dai tafiya yake yi a hankali babban tambayar da yake buƙatar amsar ta shine me kale ya je yi gidansu me manufarsa na zuwa gidansu ya je ya tuki tuki Ifa, shi dai tun lokacin farko da ya gansa ya san shi ba direba ba ne, kawai dai ya haƙura ne. Suna shiga ainihin falon kalil ya sake hannunsa. Farada da ke falon ta bi su da kallo, daga kalil har Faruk da yake tafiya cikin nutsuwa babu wanda ya kalli inda take har suka haura sama. Faruk ya ci gaba da tafiya, don Allah Allah yake ga 'yar kanwarsa saboda ya yi kewarta sosai. Har suka isa falon mami, kalil na kallonsa ya ce masa ga ɓangaren mami na nan za ku gaisa da ita. Faruk na murmushi ya ce masa da gaske suka shiga falon mami sannan suka ƙara shiga wani. Nadiya da ke zaune ita kaɗai tana danna waya ta ɗaga kai jin an buɗe ƙofa. fa. Faruk ya sallama ya shiga bayan Khalid ma ya yi. Nadiya ta kalli Khalid sannan Faruk. Wannan aboki na ne Faruk. Da fara'a Nadiya ta gaida Faruk ya amsa mata. Sannan ya zauna saman kujera. Tunan Khalid ya shiga ɗakin maminsa. Bayan wasu 'yan sakanni sai gashi ya fito tare da mami. Da fara'a mami suka gaisa da Faruk da ke ta kallonta saboda kamar da suka yi da Khalid. Khalid ya zo na gefen Faruk yana kallon mami ya ce yayan ne hat kenan sunan shi Faruk. Mami ta ce masha Allah sannu da zuwa son. Khalid na murmushi yana ɗan taɓa kafaɗar Faruk ya ce ina da sauƙin kai mami kuma rayuwar shi yake yi normal bai ɗauke ta da za lissafi ba. Ya mutunta ni sosai da na je gidansu mami. Faruk dai kawai yayi murmushi mami ta ce Allah sarki Allah ubangiji ya karfafa zumunci. Allah isaka da alkhairi. Hakan ai yana da kyau. Faruk ya ji daɗin addu'a da mami ta mishi. Shi dai yana ta so ya ga 'yar uwar shi amma har yanzu shiru. Akwai da yaushe addu'a sa ga Nihat ne. Allah ya dawo da ita cikin farin ciki bayan bakin cikin da ta shiga. Yana mata addu'ar Allah ya sa aurenta da Khalil ya zama sallar farin cikin ta na har abada kuma ta tashi daga yarinya mara ji. Dan yau da a ce Al ce abubuwan nan suka faru ya san ba za ta iya ɗauka ba dan ba ta da ƙarfin zuciya godiya sosai. Duka abubuwan da Khalil ke faɗa akan karamcin da suka masa a Kano, Faruk hankalinsa ba nan yake ba. Ganin komai yake kamar a mafarki. Tun mami ta kira Bilkisu a waya ta kawo masa lemo da kuma kayan snacks aka cika gabansa da su. Miyama ta shigo falon rike da laptop ɗinta za ta ɗau caza ɗinta da ta bari. Miyama na ta kallon Faruk ta ce ina yini. Cike da murmushi akan sa ya ce ina yini ta ɗau cazar ta fita. Khalil na kallon Ya ce ki kira mana ƙawarki. Miyama ta dan juya ta ce yaya ne har? Ya ce eh duke da kai ta ce to shikenan daga haka ta juya ta fita daga ɗakin. Kwance ta tada Nihaji kan gado. Nihaji ta juya tana kallonta. Ganin yanayin Mimi ta ce, "Are you okay?" Kai kawai na ta gyaɗa mata don riƙe zaune. Mimi ta ce, "To me yake faruwa? Naga idan ki yayi ja." Na ta zama mata kai tana cewa, "Babu komai, kawai ciwon kai nake yi." Bibi ta ce ayya Allah isa waƙe to ki je ki karɓi magani ki zo kuma falon mami ana kiranki. Na ta ɗi abin da ya tokare mata cikin ƙarfin hali ta ce oke dan duk zaton ta mamin ce ke kiranta ta sauka daga saman gadon ta bi bayan Mimi tana tafiya a hankali suka fito daga ɗakin. Anya suka haɗu da Nur ganin shigarta Mimi ta ce big sis za ki fita ne shopping banza Nur ta mata saboda tana tare da Nihat ta wuce su kamar za ta bangaje Nihat ɗin. Na dai ta bi ta da kallo bata ce komai ba Mimi ta yi kasa da murya bayan Nur ta wuce ta ce ki haƙuri tana da zafin rai sosai. amma idan mutum ya fahimce ta tana da sauƙin kai za ta koma makaranta ma kwanan nan baki masa sallama ba ranan nan da muka dawo daga makaranta shi yasa take jin haushin ki na ta dinga kallon ta tace taya zan shiga waje ban yi sallama ba sai dai in ba su ji ba ko kuma ni ce ban yi yadda za su ji ba amma taya zan shiga wani waje ban yi sallama ba suna can suna yi rasu ta ma za a ce sun ji ni mace ce to shikenan ki ringa daga murya da yadda za su ji na ta ce to shikenan daga ga suka ci gaba da tafiya na ta dan bude ido tace ce wai ina za mu je ni mace ce to ai ke kika shiga kika same su a wajen sai ki sai ki amfani da wannan abin kuma ki amfani da hadisin da annabi ya ce duk wanda ke tafiya shi zai yi wa na zaune sallama saboda haka musulunci ya zo mana da shi na ta taba baki ta ce sai dai in mayarki amma ita ɗayar ni da wani abu da ita dan ban santa a gidan nan ba mimi ta wata yar dariya ta ce budurwar yayan mu ce fa ni ta bude ido sosai ta ce au ki ce budurwarsa ce kawai mimi ta ce eh amma ta kusa zama matarsa insha Allah a takaice na ta ce to Allah isa na ki karɓa kuskuren ki mana ki ba sa hakuri mana kawai a wuta wurin mimi ta daga kafada ta ce okay to shikenan ba tare da na ta kalli kalle ta ba ta ce okay me ta ce to shikenan to amma yaya na fa me yasa na ta kalle ta da mamaki can ta ce me ya faru sai kuma ta rasa abin da za ta ce lokaci ɗaya ta ji kunya me na dariya ta ce gaskiya kin bani dariya ne had amma ni ban ce kar ki gaishe sa ba na da ta cewa komai Mimi ta langabar da kai ta ce yaya na yana da kirki sosai idan kika yi abota da shi ne kadai za ki gane hakan na da ta cewa komai ta ci gaba da tafiya me na biye da ita har suka iso falon mami kalle kadai na ta gani zaune saman kujera sai na da ke falo ita ma na da ke tsaye da kadai bangare bangaren ta juya za ta kalli Mimi ta tambaye ta wake kiranta. dai ido huɗu da yaya faru. Da ke tsaye a ɗaya bangaren kofar ya runguma hannunsa yana kallon ta. Kasa kwakwaran motsi ta yayin da take dan kawai sai abin ya mata kamar mafarki take. Ta dinga kallon sa babu ko kiftawa gana haka kawai ya nufe ta yana murmushi ya rungume ta. Na ta kankame sa ta fashe da kuka tana son magana amma ta kasa cewa komai. Kare da Nadiya dai kallon su suke kawai haka Nur da ke tsaye. Lokaci ɗaya Mima da ke murmushi ta fahimci yayanta ne haka Nur ma da ta kasa barin inda take a tsaye. Ganin kuka da Naya take faru ya kasa da murya ya ce ba kya farin ciki da gani na ne Lisis. A hankali cikin rawar murya ta ce dan girman Allah ya ya faru kar ka tafi ka bar ni a yaya. Wallahi ba zan iya zama a ba. Ni dai kawai ka roƙi Abba in koma gida, ya eh, yi haƙuri ya yafe mu. Faruk kaɗai ke jin abin da ta ce, ya eh, ƙasa da murya ya ce, to auren naki kuma ne har kuma mijin naki fa ya zaki da shi. Na ta ƙara rushe masa da kuka, ya kama hannun da ya tafi da ita suka zauna saman kujera. Yana kallanta. Kuka kawai take tana share hawayen da ya tsaya mata, shi dai kallon kallanta kawai yake yi. Faruk ya ce to in baki daina kuka ba zan yi tafiya ta. Da sauri ta goge hawayen idanta tana kallon sa, ta haɗe kukan da take ta jirginar da kanta jikin kafaɗarsa. Kaduna. Umma na kallon Kamila cikin fada ta ce magana nake miki ka kau da kai. Kamila dai na waya kawai take. Umma ta ce ke yanzu kina nufin ban isa in gaya miki ki ji ba. Zaman gidan nan yafi miki ki koma ɗakin ki kike nufi. To wai ma uwar me kike tsina na mana din ne anan da kika zo kika jibe mana. Abu ta Kamila ta ce Umma ni wallahi ba zan koma in zauna da manemin mata ba. bazan iya ba wallahi. Duk da baki san yana neman mata ba sai yanzu Kamila. Kamila ta ce na ce miki yanzu ya fara Umma dan wannan abin da nake gaya miki ko wata biyu ba ai ba. Sannan hakan yasa ya ɗauki zargi ya ɗora min kwata-kwata na lura yanzu bai yarda da ni ba ban isa in motsa ko nan da can ba ba dama ya ga waya na yayi ringin to akan me umma ta ce to duk ba ruwa na da wannan wallahi da har ya kira ki ki tattara ki koma ɗakin ki to banda iskanci ba shekarun ku bi tare ba ki san yana neman mata ba sai yanzu dariya kike so a min a gari ko me kina zaune da mutunki lafiya ga arziki sai da kika da shi amma saboda shedan na miki ganga akai shine zaki bullo da wannan iskancin to ko duk matan duniya yake bi ina ruwanki balle wannan sharri ne kawai ake masa kamila ta miƙe fu ta fice daga ɗakin a fusace umma ta ce wallahi ba za ki kwana a gidan nan ba yau. Maza zo ki ɗauki jakar ki koma ɗakin ki na gaji da ɓoye ki haka kuma. Abuja. Nihan ta daɗe bata shiga farin cikin da ta shiga a yau ba. A haraba gidan take zaune ita da yayanta bayan sun fito falon mami. Faruk dai sai kalanta yake ganin yadda ta ƙara haske. Ta kyau sai dai ta rame sosai. A hankali ta ce yaya Faruk yanzu ba zai yafe min ba. Wallahi bana cikin farin ciki akan haka. Faruk ya waro ido ya ce ki kwantar da hankali. Dan ya kwantar mata da hankali ya ce zai yafe miki manalisis amma sai kin zauna lafiya da mijinki kin masa biyayya. Wannan ne kaɗai zai sa abba ya yafe miki idan ya gaya min haka. Na ta shiru tana kallon sa ya ce eh ya gaya min haka. Abin da ya ce min ke kenan da haka ki kokari ku zauna lafiya kuma ki karɓe su a matsayin mijinki hawaye ya cika idanta ta ce to shi ma baya so na fayaya faruk ya girgiza kai yace ce da baya son ki ba zai kawo ki hariran gidan iyayensa ba ke da ce ba kya son zama lafiya ne har ko da baya son ki ke ba mace bace ba za ki sa ya so ki ba hawaye kawai ne take ba ta ce komai ba Faru ya ce to shi kenan amma ki yi hakuri komai zai daidaita wata za kuma ki farin cikin kasancewarsa mijinki bayan sai ya ta daga min kafaɗa saboda ya ga suna da kuɗi dariya sosai faruk yayi yace ke san da kika dinga daga masa naki kafaɗan a gidan ku fa na Bayan ta dare ta ce a'a ni ban ɗaga masa kafaɗa ba kuma shine sai ya ta tsokana ta ai. Fara ya ce to yanzu dai duk ba wannan ba. Ina so ki fara sansa kuma ki amse shi na had. Na da ta taba baki bata ce komai ba. Nasiha sosai ya Faruk ya dinga mata kuma duk yawanci sun shige ta kaɗan ne dai ta ji ba za ta iya abin da ya ce ba. Bayan kalliya ba su kusan minti arba'in ya fito ya joni ɗinsu tare da Mimi. Direba ne kawai tare da Nus suka mai da Nadiya gida kuma Nadiya bata damu ba ganin yana da bako. Mimi sai mamakin ne take dan bata taba ganin ta tana magana har da dariya ba. Shi dai kalli sai dai ya kalle ta ta gefen ido jefi-jefi. Sai da aka kira sallah sannan kalin suka shiga ciki suka yi alwala kafin nan suka wuce masallaci. Na da Mima suka koma falon mami Bilkisu ta kawo abincin Faruk dan falon mami ta aje ta fita. Ya ce in kai masa can ɗakin sa. Mami ta ce to ki kai masa can ɗin mana. Mima ta miƙe tana kallon ni ta ce zaki iya taimaka min da wani abu. Ya da kamar jira take yi ta tashi da sauri dan da matan da suka shigo ciki jikinta ya sanyi. Duk da ya Faruk din ya ce mata ba tafiya zai ba amma zuciyarta ya kasa yarda da hakan. Ta ɗauki wani farantin ta bi bayan Mimu zuwa ɗakin kale Kale kaɗai suka tara shiga cikin ɗakin ina da bata yarda sun haɗa ido ba ta durƙusa ta aje abincin hannunta a hankali tana bin ɗakin da kallo Mimi ta ce yayan mu ga abincin to ina baƙon? Kalin ya ce wani baƙo kuma Mimi ta miƙe tana kallon sa na dai ta kasa tashi daga durƙushen da ta yi a ƙasa ita ma tana kallon sa babu ko kiftawa a taƙaice Kalin ya ce ai ya tafi na da bata san ta zauna na ƙasan taliba ta fashe da wani kuka kamar ƴan yarinya Kalin na kallon Mimi ya ce je ki kawo min kofi Mimi ita ma jikinta ya sanyi amma ai da ya bari sun yi ban kwana mana juyawa ta a hankali ta fita daga ɗakin ta kulle ƙofar miƙewa Kalin ya tafi fara bakin kofa ya tsaya ya runguba hannu yana kallon yadda take kuka. Inda gaske kina san bin sa, me yasa tun da zuwan sa baki ce masa zaki bi sa ba? Kika zo nan kina min kukan munafunci. Tunda kin san tafiya zai yi, ba nan zai kwana ba ai. Na ta dade kukan da take ta daga kai tana kallon sa fuska daure can ta miƙe tsaye ta ce, "Ina ruwan ka da ni? ga dai babu ruwa na da kai a gidan nan." Dan yayana ya ce in daina kula ka duk abin da zaka mun kuma ni dai na ji maganar sa. Da haka kai ma ka fita harka ta. Ba na son ki jin maganar yayana. Idan ba za ka iya cewa in yi hakuri ba, dole sai ka mun magana ne. Ta ƙarasa maganar kamar za ta fashe ce da sabon kuka. Kallon bakin ta kawai yake, can ya ce oke, ya ce ki daina kula ni kenan. Ta ce eh, kuma ko kana ɗaga min kafaɗa naka, ba zan san kana yi ba tun da ba ruwa na da kai. Tana kaiwa nan ta nufosa fuska ɗaure ta ce, ka matsa min in fita. Ita haushin ta maimakon ya ce ta yi haƙuri shine yake neman tsokanar ta kuma. Ya ce a'a bari dai a baki kuɗin mota ki bisa kawai. A yana nan Abuja bai yi nisa ba. Wani kallo ta dinga masa, ya sa hannu cikin aljihun turikwatan wandonsa ya ciro mata dala ɗari ya miƙa mata yana kallonta. Ta dinga kallon kuɗin sai kuma ta kwace ta cikuikuye ta jefar a ƙasa tana kallon sa da kyau ta ce kuɗin da ba naka ba ta ya tsaya yi baki buɗe tun ya ce kin san hukuncin wacce ke miji rashin kunya namiji ma wanda aka aura mata daga gidansu ta wani kalle su ta ce o oh, dama kai miji na ne ai ban san ina da miji ba kuma ai shi namiji ba ya neman tsokanar mace jin ya yi shiru bai ce komai ba ta ɗauke kai ta turo baki a hankali ya kai hannu ya kashe wutar ɗakin ta juya da sauri ganin duhu ya ga gaura ko ina sai ɗan hasken sikirin ɗin wayarsa da ya aje saman gado ta ji kuma ya sa mukulli a kofa komawa baya ta ya tsorata tana zaro ido ta ce me ya haka kake yi ba abin ta ji ya ce mata ganin Larai ta fara komawa baya da sauri cikin rikicewa ta ce, wa Allah, dan girman Allah ka yi haƙuri, duk abin da na faɗa ba da kai nake ba, dan Allah ka yi haƙuri." Dama yayana ya ce in daina maka rashin kunya kuma na daina tun wani ƙara ta ya tsorace jin saura kaɗan ta faɗa saman gado don bata san har ta iso wajen ba. Za ta tashi da sauri ya maida ita ta faɗa kan gadon. Zaruwa ido ta yi mugun tsorace ganin yadda ya mata cikin rawar murya ko ina na jikinta na ɓari ta ce, dan girman Allah ka yi haƙuri." Wallahi ba zan sake maka rashin kunya ba har abada, ka ji na rantse maka. Gaba ɗaya ta gigice tana ƙoƙarin tura su amma Mata kasa saboda rikon da ya mata. Waya haka ma ba duka karfin sa ya sakar mata ba. Ta fashe masa da kuka tana soke numfashi da kyar ga kamshinsa da ya cika ta. Ya kasa da murya ya ce, "Baki san kina da miji ba ko?" Cikin kuka ta ce, "Wallahi na sani, kai wasa nake maka dan Allah ka yafe min ka yaƙuri ba zan kara ba. Wallahi numfashi na zai iya ɗaukewa." A hankali ya ce, "Ya ɗauke mana." Bata so da ta sa hannunta a bayansa ba tana kuka sosai. Ta ce, "Wayyo Allah, kirji na ciwo yake min." Ai ya lamshe ido ya kara sakar mata nauyi. Dan yana ji ma kamar zai yi bacci. Ta ce, "Dan Allah ka yi hakuri Muna kofar ɗakin aka yi, ya raba bakinsu da sauri ya miƙe ya sauka saman gada. Nata ta wani numfashin wahala ta miƙe da sauri jikinta na rawa ta silalo ƙasa hawaye na sauka idanta. Ya tafi gun wutar ɗakin ya kunna ya fara duba-duban jallabiyarsa a ɗakin. Ya ɗauka ya ɗaura kan kayan jikinsa sannan ya tafi ya buɗe ƙofar ɗakin. ba dai sai bansu take da ido ya amshi kofin hannunta da sauri ya ce thank you dear. Za ta biya yadda inda ya tafi shine na kulle ƙofar har ki zo. Na dai ta kasa ɗago kanta daga inda take durƙushe a ƙasa har sannan bata ji ƙirjinta ya dawo daidai ba ga wani bugawa da zuciyar ta alamar ba ƙaramin tsorata ta yi ba. Yema ta sa ciki ta durƙusa gabanta. Ta ce ki hakuri tunda ya san inda kike zai dinga zuwa wajen ki ai. So ba sai kin ce zaki bi sa ba. Na ta kira ta kalle ta kamar munafuka. Khalid da ke tsaye bakin kofa ya ce kawai ki tafi ki kyale ta idan ta gama kukan sai ta fita. bar na ta miƙe har sai da ta ba Mimu tsoro. Mimu ma ta miƙe tana kallon ta. Ganin yadda take a tsorace ta ce ayi oke. Na ta karfin halin gyaɗa mata kai. Mimu ta ce to mu tafi. Tana makala bayan Mimu suka nufi kofa. Ta ki yarda ma ta kalli inda yake tsaye. Ya bi ta da ido har suka fita sannan ya wani murmushi ya kulle kofarsa. Duk zaman da Nihat ta yi a ɓangaren Mami bayan sun koma da Mimi ta yi shi ne shiru duk da ma can ba wani tana magana ba ne amma na yanzu ya yi yawa. Gaba ɗaya ta kasa cire abin da ya mata a zuciyarta. Abinci ma kasa ci ta wai ta ƙoshi. Mimi duk tunanin ta ai tafiyar Faruk ne ya sa ta zama haka. Shi ya sa ma bata wani damu ba. Wajen karfe tara Khalil ya shigo falon da kayan bacci a jikinsa sai daga ban har ya faɗi ganin sa da ta yi ta iya da kuma sa haɗa ido. Yana kallon Mimi ya ce Mami na ciki tana saman fene tun ɗazu. Ya ce oke ni ba ni da abinci yau a gidan nan kenan. Mimi ta ɗan zaro ido ta ce yayan mu wanda muka kai maka ɗaki fa. Ya ce na kira Nur ta fita da shi ai ban ci ba. Ai wannan ya yawa sosai. Mima ta ce ok sorry bari in faɗa a ka maka. Ya ce ok amma ba nan za ki kawo min ba. Sannan ki ɗan ƙara haɗa min irin wannan kofin da kika min. To sai gaban na da ya faɗi da ta lura mu fita za ta yi daga falon. Sai zazzara ido take uwa wacce ta yi sarki ƙarya. Mimu ta ɗauki after dress ɗin da ta ɗaura akan kayan baccin da ke jikinta. Sannan ta ce mana had ina zuwa. Na dai tana zaune da tsabar mamaki. Ai bata san sanda ta miƙe da sauri ba. Za ta ce mata tana son binta amma ta har ta fita. Kamar munafuka ta fara tafiya zuwa kofa, Khalil da ke kallonta ya ce ke ta tsaya tsorace ta kalle sa kamar za ta yi kuka ta ce ni ta ce ni raka ta zanyi bata jira me zai ce ba ta sa kofar da gudu ta buɗe ta shiga ɗaya falon amma ta gami mai haka ta fice daga nan ma. Ban bayan ta Khalil yayi tana ganin haka ta kwasa a guje ko kusa da kofar bata kai ba ta take dogon hijab ɗin da ke jikinta na Mimi sai ga ta tuma ƙasa ta zaro ido tana yarfa hannu daidai nan aka buɗe kofar falon. Mami ta koma baya tana kallanta ta ce subhanallah garin yaya. Na ta miƙe tsaye da sauri zuciyarta na bugawa tace zan tafi in kwanta shi ne shine na faɗi. Tunda Khalil ya koma ɗaya falon. Mami na kallanta ta to shi dinga yi a hankali. Ba dai wani abu da ya sami ki ko? Ta kina mata kai da sauri. Mami ta ce to sai da safe. na ta saurin fita daga falon. Mami ta bi ta da kallo. Sai kuma ta sa ɗaya falon ɗin. Zaune ta tada kallo yana waya. dan za yi zaton ma ya kai minti talatin yana wayar ne. Mami ta wuce wata cikin ɗakin ta Sai da na ce shige ɗakin da take. Ta ji kafan na mata zafi. Ta zauna gefen gado tana dubawa ta ga babu ciwo amma zafi yake mata. Da ta samu ta shiga ban ɗaki ta wanka ta fito ta saka kayan barci bayan ta ta shafa turare ta kwanta saman gado. Haɗuwarsu ta ɗazu ne ya dinga faɗo mata. To me hakan yake nufi? Lokaci ɗaya ta kawar da tunanin ta zuwa wayar ta a hankali tana duba. Ta ga miss Gold ɗin Aiman har biyu. Za ta aje wayar kenan sai ga kiran nasa. Ɗagawa ta ta rufe harkanta da bargo. Ko minti goma ba su ba da fara wayan ta ji an kwankwasa kofar ɗakin. Da sauri ta miƙe zaune ta katse wayar tana kallon kofar aka sake kwankwasawa. Sauka ta yi a hankali ta nufi gun kofar ta ce waye? Mimu ta ce ni daga haka ta buɗe kofar tana kallon ta. Mami ta ce a ƙara tambayar ki. Babu wani abu da ya same ki a kafa Na ta ce mata eh Mimu ta ce to okay good night. Na taɗa mata murmushi ta gyaɗa kai kawai. Daga haka Mimi ta juya ta bar wajen. Na ta kulle kofar da ta koma ta kwanta. Washe gari kuwa Kalil na tare da mami a falonta an tasa na ta shigo da sallama. Kalil na jin murya ta yi saurin kara waya a kunne yana magana da babu shi. Mami dai bata ce komai ba har an tasa na da karato shi kuma ya miƙe ya fice daga falon. Yana ci gaba da wai ƙarya da yake yi. Mami ta ce mun tashi lafiya Hajiya Sana. An tasa na ta bisa da kallon gefen ido. Ta yi saurin cewa lafiya lauya yaran. Mami ta ce alhamdulillah ya su sajida. An tasa na ta ce to ni na ji kin min shiru ki ce ga abin da ake ciki ba kuma wancan satin naji abbansu ya ce za a kai kuɗin auren yaron nan to mu ba wani shirye-shirye da zamu yi a nan kenan Mami ta ce ai gobe ne idan Allah ya kai mu an tasa sana ta shiru tana kallon da mamaki can ta ce gobe gobe nan amma ba labari Mami ta ce to ai na zata Amina ta gaya miki dan muna tare da ita a falon yalla ya saka lokacin an tasa sana ta dare ta ce saboda Amina ce tafi kusanci da ni ko me Mami ta ce ba da yadda za a yi ki ce baki ji daga bakin ta ba sana. ko ita bata gaya miki ba ai ya ce yayan naki ya gaya miki yaushe raban da ma da ke cikin gidan magana balle maganar ya haɗa mu ai mun kwana biyu ba mu haɗu ba an ta sana ta ce gaskiya ne ki haɓa min magana san ranki ai ba laifin ki bane bude baki mami tai tana kallon ta ce to me abin ɓacin rai a zance na Hassana tuni Hassana ta miƙe fu ta fice tana komawa bangaren ta ta waya ta kira ƙawarta ta mu taya ma za a ce gobe za a kai kuɗi ita da ta zata mami za ta ce mata an ɗaga lokacin kai kuɗin samu na ɗagawa an ta sana ta ce ke gobe fa ana cewa za a kai kuɗin auren yaya haka kuma samu ta ce to in an kai kuɗin aure sai aka yi yaya baki taɓa ganin a inda aka fasa auren ranar ɗaurin aure ba bayan an tara jama'a? an Antasana ta ce haka ne to amma idan kuma hakan bata kasance ba fa. Ai wannan riski ne, kamata yayi ko kuɗin makar a kai balle a tsaye da rana. Samu ta ce ke daɗi ne da ke gajen haƙuri wallahi. Sai ka ce yau aka saba miki aiki kika ga aikin ya tasana. An tasana ta sauke ajiyar zuciya ta ce a'a ba haka fa ne camu. Ni dai kawai ina ga ba sai an wani je ga ranar ɗaurin aure ba a fasa kawai. Kawai tun ba a je ko ina ba a fasa gaskiya hankali na zai fi kwanciya. Samu ta ce to ai abin da baki sani ba malam ya ce min dole ne za a kai kuɗin amma a banza tun da ba auren za a yi ba. Daga sanda aka kai kuɗin matsaloli za su dinga ɓullowa daga bangaren yarinya ha auren ya ruguje daga ƙarshe. An tasa na daidai shiru don ita fa bata gamsu ba. Ta san ƙarƙari inda aka kai kuɗin auren a sa wata ɗaya. Inda yayanta ne. Daga ina ne za su buƙaci a fasa auren tamu? Tamu ta ce shi da kansa kalar ɗin zai ce ya fasa. Ke ni bari ki ji. Wallahi malamin ma ce min yi eh, bai ga auren ba kwata-kwata. Za da a yi ta kashe kuɗin. Za da a yi ta kashe kuɗi. A si wancan a si wannan na biki. Amma fa ba auren. An tasa na ta ce to yanzu Sajidar ta ko Farhana. To ai Aisha bari magana auren ya ruguje tukunna cika wannan. An tasa na ta ce to shikenan. Sannan abu na ƙarshe. Kin san ɗan iskan ya yaron nan ko gaishe ni ya daina yi wallahi tun da ya dawo ga maciji bai haɗa ni da shi ba balle yarana iyaka yayi da kannansa ko hanan Sabo ta ce shi dai kalil din an tasa ta ce wallahi nake gaya miki wannan ai abu ne mai sauki zan kira malamin in gaya masa za a san yadda za a yi an dasana ta ce to na gode za mu yi magana zuwa anjima daga haka ta katse waya tana tunane tunane dan ita ko kuɗin auren ma ba ta so a kai dan ta san ba amsa za a yi ba idan aka fasa auren ga kuɗi ba na wasa ba za a kai ta sani ranar ne ta ki fitowa dakin ta dan ko bisa tsotsayi ba ta son haɗuwa da kalil Wani sabon tsoronsa take ji har cikin zuciyarta saboda yadda ta sa abin da ya mata jiya da daddare a ranta sai da ta yi mafarkinsa cikin dare. Wajen karfe shida na yamma mami ta shigo ɗakin nata tana tsaye bakin kofa ta ce wai me yake faruwa kike zaune a cikin ɗaki. Nata ɗan yi yaƙe ta ce a ina kallo a waya ne. Mami ta ce oke to ga can takalmi Nur ta siya har da ke. Nata dinga kallon mami jin wai Nur ko dai Mimu take son cewa da sauri ta ce to mami. Mami ta juya ta fita a hankali na ta miƙe ta ɗau mayafinta sannan ta fito daga ɗakin. Tana shiga falon mami ta ga Mimu zaune tana danna laptop ɗinta. Mimu ta ce kin wani zo na kira kuɓe. wai me yake faruwa ne? Ni kuma yau bani da lakta sai dai gobe. Na ta ɗanyi murmushi kawai ta zauna tana gyaɗa mata kai. me ta ɗauki takalmin ta miƙa Manhaya ta ce, Nur ce ta siyo miki shi. Gaba ɗayan mu kala ɗaya ne, kuma design ɗin ma guda ɗaya ne. Na ta amsa tana kallon takalmin ta ce, Gaskiya na gode, ina matuƙar godiya. Buɗe ƙofar falon aka yi kalin ya shigo. me ta ce, An, yayan mu, gaskiya ka kyau daga wajen ya kake ko? yace ce, Eh ina mami. Mami ba ta. Ya ɗan kallin na suka haɗa ido. Ta ɗan daburce ta Ina yini? Ya ce, Lafiya ƙalau daga ya nufi ɗakin mami yana murmushi. Mima ta waro ido ta ce gaskiya Nihat ta ce ina son ki had kuma na ji daɗi da kika ji magana ta. Na dai bata ce mata komai ba can kuma ta ɗau takalminta ta ce zan je in yi sallah. Mima ta ce oke daga haka ne ɗin ta miƙe daga falon dan ba mata son ya fito ya same ta. Tare Khalid da mami suka tafi ɓangaren Abba. Ta dalilin kiranta da Abban ya aika kalil yayi. Mami ta gaishe sa bayan sun same su a falo tare da Antasana. Mami ta ce Ya aiki ya ce alhamdulillah. Mami ta ce an ce kana kira na. Ban san ka dawo ba ai. Kawai za a aika wakilai gobe. Abba ya aje takardun halinsa ya ce ni ba saboda shi na dawo ba ai. Gobe zan yi tafiya ne Fatakwat. Mami ta ce to Allah ya kai mu. Shi dai kalin na zaune nesa da su yana danna wayarsa. Abba na kallon mami ya ce dama ina so in tabbatar ne ke ta cika aiko sa ya zo nan ya min rashin da'a. An tasa na ta sauke wani ajiyar zuciya. Mami ta kalli Khalil da sauri. Khalil ya aje wayarsa ya ce ba ita bace ba dan bata ma san na ba. Kuma ai tambayar na ne Abba. Abba ya miƙe ya ce to daga yau ka sake shigo min nan da wannan magana. magana na yi alkawari sai na kone gaba ɗaya takardun na ce ba zan fayar ba kuma idan kana da mai karɓar maka ka zo da waki kalil ya ce to saboda me kira damuwa mami ta ce me yasa idan na maka magana ba ka ji kalin me yasa kake ɗaukar magana ta ba komai ba Kala ya miƙe yana jin ransa na ƙara ɓaci ya ce mami to saboda me za a riƙe min abubuwa na akan laifin da ban aikata ba an tasa na ta buɗe baki ta ce akan laifin da baka aikata ba eh lallai ka cika mara kunya kuma fitsararre sannan da ka miƙe a zabura ka dukan uban naka za ka yi koyaya afsa ce ce ke ni ban sa bakinki ba hajiya babu ruwanki da ishu ɗina da mahaifina. Wannan family issue ne, bai shafe ki ba. An dasa na ta bashe da kuka ta rufe fuskarta da gefen gelanta, tana girgiza kai. Sake baki abba yana kallon kalli ya juya ya nufi kofa ya fice daga falon. Fu. Mami dai ta ma rasa abin cewa wato kalli ba zai taba canza ba kenan. Abba ya hau kai komo a falon fuskarsa a matakar batike. Cike da karfin hali mami na kallon an ta sana ta ce ki hakuri ya sana zan je in. Wani tsawa ta daka ma mami ta ce bana bukata. Duk ba ke kika sa shi ya raina mu fa kirikiri yaron nan ya daina gaishe ni da ni da Amina a gidan nan. Yaron da a haifa na haifiyarsa yanzu kuma rashin kunyar tasa da fitsara har ya kai kan ubansa kai laifi amma ka fi kowa bakin magana miliyan ɗari takwas wasa ne yanzu an ɗaga maka albarkacin tausasa saya da muke ta yi ka dawo gida amma ka sai mu ne maƙiyanka yanzu da na ɗan nan zai yarda da abin da Khalil ya min ne yanzu ba tashin hankali za a yi ba kenan Abba ya ce ki bar zancen nan ke Fatima yarinyar da kika kawo gidan nan ta yi karatu wace ce ita kuma daga ina take mami ta kalle sa da mamaki sai kuma ta ce sauran yaran da ake kawo a gidan nan su karasu zaman su wuce ka taɓa tambayar daga ina suke kowa ya kawo siyan labai yaran da har kuɗin makaranta kai kake biya musu sai wannan da ko biyar ɗinka babu a makarantar da aka biya mata? Hassana ta miƙe a fusace ta ce kar ki kuskura ki ce za ki masa magana yadda kika ka dama a gabana Fatima. Ke ki yi ɗanki yayi to ba ku isa ba wallahi kuma wallahi ba zan ɗauka ba dan ki ji in gaya miki. Mami ta ɗaga kai tana kallonta dan ta kalli Abba ta ce to ƴar ɗan uwana ce kuma karatu ya kawo ta gidan nan. Mami na fada haka ta miƙe ta fice daga fala. Anta Hassana ta ce to wa ya zamanta a gidan nan dama abinda Allah kaɗai ya san ladan ciyar da ɗan mutum ai mu ba mu ƙi ta yi ta zama ba har abada ma kawai damuwar mu kamar yadda na gaya maka kamar yadda na na gaya maka yaya. Can wani bidiyon yarinyar na tsirara na ta yawo a kafofin sada zumunta. To ita ce yarinya. Abba na kallonta da kyau ya ce ke kin tabbata sana?" An ta sana tace ce zan maka ƙarya ne yaya. Wallahi ita ce yara duk sun shaida mu ma kuma mun shaida. Babu amfani nuna maka bidiyon yanzu. Da sai in nuna maka. Sannan tun da yarinyar ta zo gidan nan bata taɓa gaida mu ba. Sai dai mu wuce ta wuce saboda ta isa. Abba ya dinga zaga falon yana nazari bai dai ce komai ba. an ta sana ya fari tas dan duk hanyar da za ta kunta ma mamami neman sa take ido rufe. Mami ce ta shigo bangaren Umma ta same ta a falo tare da Kamila. Mami ta ce dama kina gidan nan Kamila. Da sauri yamma ta amshi ta ce ɗazu ta zo. Yanzu ma mijin take jira mai. Mami ta ce oke dama tambayar ki zan yi kin ji daga Nahal kuwa. Kin ce ba na samun ta a waya wallahi. Da damuwa Umma ta ce yanzu ma abin da muke jajantawa kenan. Har na gaji da kiran wayar ta wallahi. Na kira Faruk ya ce min yana Abuja amma gobe zai shigo Kaduna sai ya ƙara sazari ya ga ko tana lafiya. Mami ta ce to duk yadda aka yi sace mata wayar akai. Kamila ta ce ni ma dai abin da na ce kenan amma Umma duk ta ɗaga hankalinta. Babu tantama an ɗauke wayar ne. Umma ta sai ta rasa wayar da za ta kira sama da shi a ƙawayenta ta ce an ɗauke mata waya. Momi ta ce to insha Allahu lafiya ƙalau take. Amma ta ce to Allah isa. Tuyawa Momi ta ta fita daga fala. Ki abu inda ya shafi na duk sai ki ɗaga hankalin ki ki ɗaga ma wasu. Ni gashi na kawo miki damuwa ta ko bin ta kaina baki ba sai ko rata da kike yi in bar miki gida tun jiya. Ko kula ta umma ba ta yi ba ta miƙe ta fita daga fala. Ko ya za ta kasance? Shin me ya samu wayan lahal ne ba a samun ta a waya kuma bata kira gida ta faɗa musu abin da yake faruwa ba. Ma da a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. Ni ce ta kulima baby nake cewa sai an jima.